sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan kuma za a iya jimata yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fagi. Tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha biyar ga watan Yuni na shekarar da 2022 za mu magana ne akan fyaɗe. Haka yake uku na tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da bakuwa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya yi mana hira ta musamman da Hajiya Rabi Salisu Ibrahim hajiya a rabu salisu ibrahim ana maganar wannan kungiya taki ta taimakon marayu da gajiyayyu tana ta fama da ganin abubuwa musamman dai abin da ya shafi fyaɗe da kuma kalubalen da ke gaban wannan kungiya musamman a irin wani lokaci yadda fyaɗen ke hauhawa menene ne zaki iya cewa game da fyaɗe adadin irin yadda fyaɗen yake kara hauhawa da adadin da kuke samu to assalamu alaikum a gaskiya wannan maganar fyaɗen ya fara zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda kulsan kullun abun ƙara hauhawa yake yi nukan gaji da ba da labarin an yi fyaɗe nan an yi fyaɗe nan na fi so in gaya ma al'umma nan an yi hukunci ga wani labarin kaza da kuka sani an yanke hukunci wanda wannan shine ya fici mana tuwa a ƙwarya kuma shine ba ma samu zan iya ce maka kungiyar mu kadai mun samu rahoto na fyaɗe kusan guda 34 waɗanda baki ɗayan su mun bi tun daga police station zuwa state CID wasu suna kotu wasu kuma suna nan a gurin 'yan sanda amma abin da zai baka mamaki wannan kes din idan aka bar shi zai iya shekara biyar ko goma ana yi ba tare da an yanke hukunci ba wannan shine babban abin da ya fi damu. me ke kawo jan kafa game da irin wannan ah, shari'o'i na fyaɗe. Gaskiya abin da yake kawo jan ƙafa yana da yawa. Za ka ga mun je likita ya tabbatar an yi fyaɗe wanda ya aikata ya tabbatar da bakin shi confessional statement kenan. Ita wanda aka ma gashi ciwo ko jini ko buɗewa ko kuma buɗe murfin budurci musamman a na yara ƙanana. Abin da yasa nake ta misali da yara ƙanana kafin ka ga an yi ma babban mace fyaɗe guda ɗaya ƙididdiga ya nuna sai an ma yara ɗari ko ɗari da hamsin fyaɗe. Shi yasa nake magana akan na yara shine kowanne ta'azzara yanzu. yanzu wannan abin da ke kawowa muna da wa'annan hujjojin amma in aka je kotu sai ka ga ana ta jan kafa kafin hukumar 'yan sanda ta tattara bayananta shi ma wani lokaci ne kafin a je ministry of justice wanda su ne ake ce musu department of public prosecution su suke wanzar da doka da shawarwari da za a kai high court babban kotu wanda a nan ne ake yanke hukuncin manya-manyan laifuffuka watan laifin da ya kama da fashi fyaɗe sata mutane da sauransu to a nan ne za ka ga an shekarar biyar shida goma ana jan kafa akan kes kwaya ɗaya kuma wannan kotuttukan sun daɗe tun zamanin mulkin mallaka ya kamata a ce 'yan wakilan majalisosi da su sanatocinmu da waɗanda suke da ruwa da tsaki akan kwaskwarima akan kundin tsarin mulki su yi ma waɗannan dokokin gyara saboda a dinga yanke waɗannan hukuncin da da gaggawa saboda banin shi da ake yana daɗewa shi yake kawo mutane suna ta aikatawa tun da wane yayi ba a mai komai ba wane yayi kullum sai dai mu ta da labarin an yi fyaɗe amma ba a yanke ma mutane hukunci. Me ya fi damun ki a cikin wa'annan ah, shari'u ko mutane da kuka kama wani fyaɗe ne ya fi damun ki da bata miki rai gaskiya wanda ya fi bata min rai da damuna a ciki shine wani mutum wanda ya ma yaran shi biyu fyaɗe wanda jaririya a ciki watanta shida ya dinga sa mata al'auran shi a baki tana zuƙe maniyin shi a cikin cikinta cikinta ya kumbura wanda daga bisani an sake shi tun a police station ba a kai shi kotu ba kuma sannan ita matan ta dawo mun zama abun gudu a wurinta sannan mu kuma rayuwanmu ta zama abin nima a gare shi wannan fyaɗen ba zan taɓa mantawa da shi ba sai wanda ɗa da uba da jika suka shekara ɗaya suna mata fyaɗe yau shekara biyar tun 2015 yana nan yana yawo da shi da iyalan shi a cikin gari ita kuma an ɓata mata rayuwanta kuma yanzu haka ba a yanke mai hukunci ba to wannan kes ɗin da kuka gani na kwanan nan shi ma ya tayar mana da hankali wannan yarinyar da aka ɗauke ta a kofan gidansu aka je aka yi fyaɗe da ita a wani wuri aka ɗauko ta aka zo aka sata wai a cikin masallaci to wannan abun babban bakin cikin shi shine har yau ba mu san waye ya wannan fyaɗen ba kuma muna nan muna neman shi kuma insha Allahu muna sa rai za mu gan shi saboda mun saka dukkan abubuwan da ya dace na nemo irin wannan sannan kuma al'umma su samu a cikin addu'a sai kuma wannan na baya bayan nan da ya faru yarinya yar shekara goma wanda mutum biyar suka haɗu suka mata fyaɗe abin al'ajabi uku daga cikin su uwa ɗaya uba ɗaya kuma har da tsoho ɗan shekara kusan saba'in a ciki ya ce shekaran shi sittin da biyar amma ya tsufa ga furfura zai mata fyaɗen nan da safe wani in ya ganta ya zo ya mata da rana in ta kai tallan taliya a kasuwa sannan kuma wani ma ya ba wani labari a haka suka haɗu su biyar suna mata fyaɗe continuously yanzu ya kai ga fitsarin jini take yi ba ta iya yin fitsari saboda wurin fitsarinta ya fara toshewa ta samu matsala ga infection ya shige ta yanzu haka cibiyanta ciwo yake yi amma mun gode ma Allah an kamo hudu daga ciki guda ɗaya muna nan muna neman shi ga baki ɗayan suna nan a hannun yan sanda ana ci gaba da bincike sun kuma ansa laifin su to ya kamata akwai kotun gaggawa wanda in zai yiwu a ce mata ne alƙalai tunda muna da mata alƙalai a samu kotun gaggawa da mata alƙalai mata lauyoyi wallahi gwamnati gwamnati za ta ga yadda ake yanke hukunci da gaggawa za mu dinga yanke hukunci ba kya ganin ila za ku yanke hukunci da fushi wani irin fushi me laifi ya ansa laifi ga shaidu sun gabata ga alamomi duk sun bayyana me na tseko ana shekara goma in yarinya tana shekara hudu aka mata fyaɗe a arewa daga ta kai sha biyar sha uku an aurar da ita kes ya mutu idan muka kira iyaye su zo su ba da shaida sai su ce sun bar kes din sun haƙura amma in aka yi mana wata kotu ta musamman yadda aka yi ma corona wannan irin yaƙi aka mata imani emergency wallahi da gwamnati za ta yi mana imajensi na maganan fyaɗe a zuba lauyoyin nan mata muna da su a zuba alƙalai mata a zo a ga yadda za a dinga yanke hukunci a wata shida kai wata shida ma yayi yawa da gaba ɗaya wallahi an kawo tsaikon fyaɗen nan amma idan gwamnati ba ta da interest sai na midiya kawai ta fito jarida ta ce ta yi kaza ta yi kaza ta yi hukunci to wallahi ba za a kawo ƙarshen wannan abun ba ya kamata a dinga nuna ma mutane izina saboda a daina shi wannan da ya nazari aka ce an yanke mai hukuncin kisa saboda ya kashe yarinyan ne ya yi fyaɗe kuma ya yi kisa kuma yanzu haka muna so a tabbatar da abin kuma insha Allah muna sa rai za a tabbata a rubuce shi a rataye kowa kowa ya gan shi amma irin wannan bala'i da masifa ba mu da sukuni a makaranta ba mu da sukuni a aiken yara waje a cikin gida ma yaran mu ba su tsira ba wani irin tashin hankali ne ya zo mana akwai masu ganin cewa wannan matsala ta fyaɗe fa in aka duba da kyau za a ga cewa su ma iyaye suna ba da gudunmawa wajen sakaci a game da 'ya'yansu wallahi da gaske ne ba mu taba cire iyaye daga sakaci ba musamman kina da yarinya ko yaro tun da fyaɗen na ana ma yara maza da mata sai ku saki yara a titi ko kuma yaro ya dame ka da, wasa sai ki ce fito waje kai wasa sai ka ga makoci ko dan makoci ko aboki ko wanda aka yarje mishi tun da bako baya zuwa ya fyaɗen nan idan ɗanki ya daɗe bai yi ba bai dawo ba ba za ki neme shi ba sannan kuma wani lokaci sai a dinga rufewa saboda ɗan ɗan uwa ne ko aboki ne iyaye suke rufe wannan fyaɗen rufe rufewa rashin fitowa a faɗa yana ƙara hauhawan fyaɗe shi ma ya kamata iyaye idan an yi su fito su faɗa muna zaune muka ga an yi fyaɗe a ƙasan yarbawa duk wani mai kuɗi ko ɗan siyasa ko mai faɗa a ji sai da ya ɗauki kati na flag ya nuna basu su yadda da fyaɗen mutum ɗaya ba mu kuma a arewa kullum ana ma yaran mu hamsin ɗari fiye da haka fyaɗe a jihohin mu kullum kullum ba ran da ba a yin fyaɗe amma an bar mu kamar mu kaɗai muke magana ya kamata malaman addini sarakuna masu faɗa a ji fastoci su fito wannan abin yaƙi ne yake neman ya cinye mu wallahi in mutum ba a yi magana ba zai zama kila kowane gida sai an fyaɗe yara wannan babban fitina ne babban kalubale ne yadda malamai suke haɗa kansu suke aje bambancin addini ko aƙida a tare da su in lokacin siyasa ya zo a nan ne ya kamata su haɗa kai domin ceto al'umma saboda in an gama lalata yara an gama sa musu cututtuka wa'anne eh, ne manyan gobe wa'annan ƙananan yaran tun yarinya tana shekara biyu uku an riga an sa mata cuta kila ta girma da shi ba ku san mutum nawa za su samu ba mutum nawa za ta iya kashewa muna da wa'anda sanadin fyaɗen nan duk suna da cutan ƙanjamau to menene za mu iya cewa an sa musu cutan sida saboda wannan wannan fyaɗen amma kowa ya kama baki ya yi shiru sai ka ce ba a gaban kowa ake yin wannan fyaɗen ba ji yarinyar nan da aka kashe aka kashe rayuwarta na nasarawa an mata operation guda uku yanzu za a ƙara yin na hudu to irin wannan abubuwan ba karamin kalubale ba ne kuma mu ya ishe mu ya dame mu kuma mu ba ma tare da wanda suke aikata wannan abun sannan gwamnati kuma ta fito ta tsawatar ba kuma tsawatarwa irin na jarida ba ta dinga aiwatar da hukunci kowa ya gani kirikiri Hajiya Rabu Salisu Ibrahim kin daɗe kina bibiya wa'annan eh, irin wa'annan abubuwa duk abin da ake gani akan magana fyaɗe kin gani a dunkule me kike ganin za a iya bi ya zama mafitar da kila za a iya kawo ƙarshen wannan batu. na farko shine iyaye su kula da amanonin da Allah ya basu idan ka haifi ɗa ba ka haife shi sakaka ba sannan da yawa zaka ga wa'annan yaran da ake magana yan talla wasu ba sa tare da iyayensu kullum ana ɗaura laifin a iyaye mata da gaske ne saboda mace ita ce take kula da ragaman gida amma su ma iyaye maza wani lokaci in suna sauke haƙoƙinsu ba su ban matan da nauyi ba za ka ga yawan ɗaura ma yara tallace tallace nan ya ragu saboda haka su ɗauki nauyi su daina sagar cewa ana barin uwa da nauyin ɗaukan 'ya'yayanta sannan kuma ita uwan idan an bata ta zama mai kula akan iyalanta duk talauci ban taba ganin wanda sanadin tallace arziki da kuɗin talla ba kuma wa'annan tallace-tallacen da yara ƙanana masu bara su ma muna samu magana luwaɗi na 'ya'ya maza ya kamata a dinga lura da tarbiyyansu a ga ina suka fito ina za su je sannan kuma duk inda aka je aka dawo gwamnati fa ita ce juji dole gurin ta za dawo anan nan za mu yi kuka domin mu ba mu da doka a hannun mu gwamnati take da 'yan sanda ita take da kotuttuka gwamnati ita take da doka a hannunta ta wanzar da dokan implementation tana da dokoki masu kyau amma wanzar da dokokin shine magana saboda haka mafita a nan shine a sa addu'a iyaye su kula da 'ya'yansu sannan gwamnati ta dinga aiwatar da dokan da ta kafa da kanta kanta domin nuna ma wasu wannan abun ya zama kamar izina ga wanda suke da niyan aikatawa mai yi kuma ya bari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai shirin na gaba wato filin kwalamar mu. Me sauraro baka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wacce take ba mu shawarwari akan harkar girke-girke. Hajiya yau kin ce za mu leƙa ƙasashen waje ne domin ganin abubuwan da suke yi na biredi kuma kin ce za a yi a cikin gida. Wani biredi za mu yi kuma ya za a yi shi. yau za mu yi biredin boga ne to kamar kullum muna kokari ne mu ga uwar gida ko amarya sun dan yi wani abu da kansu amma kuma har kaman kullum din idan ba ta da lokaci ko kuma ba ta da kayan aiki eh. eh to uwar gida ta yi kokari ta je inda akwai inda ake saidawa kamar shaguna ko bakeries ina gani za ta samu biredin boga ko kuma ita idan ta zo gida sai ta yi uwar gida tana bukatan fulawa idan za ta yi da kanta kenan tana bukatan fulawa tana bukatan madara tana bukatan bota tana bukatan kwai tana bukatan yis tana bukatan shuga sannan kuma idan uwar gida yana so tun tunda nata ne da na gidan tana iya ɗiga mishi sinadarin kamshi wato flavor kenan ni a kaman kullum tun da ban sani ba ko don ni ina yin biredi da yawa ba sai na yi jike-jike-jike-jike daban ba ko kuma in yi wani haɗe-haɗe daban gaba ɗaya nake zuba su a cikin mixer sai in niƙe ina tsaye kan shi zan ɗauki ruwa kamar kofi ɗaya sai in zuba ko rabin kofi zan fara da kaɗan sai in rika ƙara a hankali saboda har sai na samu abin da nake bukata saboda a duk lokacin da uwar gida za ta yi girki ta kasance mai natsuwa mm. sannan hankalin ta waje ɗaya to za ta samu Um, sakamako a ƙarshe mai kyau to idan uwar gida ta yi haka sai ta bashi ya buga kamar minti goma zuwa sha biyar idan kuma ba a jikin miksa za ta yi ba kamar yadda na faɗa a cikin roba ne da hannunta ne uwar gida ta kawo duka komai ta haɗi sai ta ɗauko ruwan ɗumi kamar kofi ɗaya na hannunta sai ta yi ƙoƙari tana juyawa tana zubawa shi ruwan hannunta ɗaya yana cikin eh, saboda saboda yi ke eh, ci ya samu ya dan narke ya tashi to uwar gida sai ka sa hannunta ta ɗayan hannu yana ɗan zuba ruwa ɗaya kuma yana motsa shi ainihin fulawan nan da kayan da ta haɗa tana motsa tana motsa idan ta ji ya kai daidai inda uwar gida ta tsaya sai ta dakatar kamar yadda muka ce muku zai kai kamar kaurin cincin amma kuma zai fi cincin laushi to sai uwar gida ta sauta cire shi daga roban ta saka shi a inda za ta yi buga kamar teburi ko kuma dutsen da ke cikin kicin ɗinta wadda ta wanke shi ta goge shi sai ta juyi a kai za ta iya ɗan shafa mishi mai ko bota ko kuma ta barbaɗa mishi fulawa sai uwar gida ta juye saboda ta ji daɗin murji to uwar gida fa za ta yi ta murza hmm. murza da ake nufi idan uwar gida ta zuba a kan teburinta za ta saka hannayenta guda biyu ne tana jan ɗaya na dama yana zuwa sama gaba mm. wannan kuma yana ƙasa mm. sai ta sake dawo da shi ta haɗe mm. dan saman ta haɗe shi da na ƙasa sai uwar gida ta ci gaba da sa dunduniyar hannunta eh. sai ta rika murza shi ta tafi da shi sama sai ta sake dawo da shi ta haɗe sai ta sake sa dunduniyanta ta murje shi haka za ta yi ta dawo da shi ta murza ta dawo eh, tafin hannu ake ta eh, murjin nan ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo har ta yi kamar tana wasa amma sai ya ce ta ɗauki minti goma zuwa sha biyar akalla dai sha biyar sai ta dan gutsira ta ga ta dan hada hannu biyu ta dan jashi ta ga zai yi kamar roba to uwar gida sai ta murza ta murza har sai ya murzu idan ta saka yatsanta idan ta mulmula shi ta haɗe idan ta saka yatsanta ta dan danna za ta ga ya dawo to ya kwakwake sai uwar gida ta nemi dan robanta ta shafa mishi dan mai ko bota ta ajiye a ciki sai ta ƙara shafa mishi shi ma shi ma saman shi a kwaɗi saboda kar ya saboda kar ya kama ne kin san ai tashi zai eh, kumburi zai eh, idan kuma kwanan a bushe yake mm. sannan shi ainihin kwababban fulawa a bushe ke to zai kama jikin roba ka zo cirewa ya kai ta bako ya amma idan da kwai mai a jikin shi da ka zo kawai za ka kama zai fito gaba daya to sai uwar gida ta rufe shi da dan napkin ta ajiye shi gurin dumi ya samu ya tasa idan uwar gida ta kwaba ta ajiye shi a gefe sai ta dawo kan nama to a wurin yin filin ɗin shi bogan kenan hmm. uwar gida tana bukatan mozzarella cheese tana bukatan eh, cheddar cheese sannan tana bukatan ganyen latas hmm. tana bukatan tumatirinta tana bukatan albasa wasu suna son tattasai mai kala ko kore ko mai ruwan eh, wanda ba da yaji shi da yaji hmm. to uwar gida tana iya samun su su mata dan yanyanka sai kuma uwar gida na bukatan nama na ƙaƙƙi tana buƙatan kwai tana buƙatan albasa mai lawashi ko kuma parsley ko coriander leaves ko silar matan da duk suna da gani idan uwar gida ta zo tana buƙatan gishiri sinadarin ɗanɗano da ɗan man gyaɗa kaɗan sannan tana buƙatan ɗan fulawa ko bread crumbs to a wannan lokaci idan uwar gida ta zo za ta kwaɓa shi ainihin naman kenan za ta saka masa albasa za ta saka ko albasa mai laushi ko celery ganyen mm. kayan yanka ko mm. parsley ko kuma koyan dala a cikin naman ya mm. zai ba shi kala kuma zai yi kamshi cikin ɗaya fa za ta ɗauka ba wai duka da na karanto shine uwar gida za ta ɗauka guda ɗaya za ta zaɓa wanda ita take ra'ayi uwar gida sai ta ɗan daddatsa ya yi ƙanana saboda kar ya fai fato fato sai uwar gida ta saka ta fasa ƙwannan ta kawo gishirinta da sinadarin ɗanɗano ta attarugu in babu attarugu akwai da kakken barkono uwar gida sai ta dan barbada sai ta haɗe su ta kwaɓe shi a cikin nama a cikin nama ta murje shi ta murje shi to anan idan ta ga kaman yayi dan yi ruwa to uwar gida sai ta dan ɗebi kowannan dan bread ko kuma eh, fulawa cokali ɗaya ta dan barbada sai ta haɗe shi ana nisan ya zama yana ya haɗe ciki akwai wata kuma in dai naman ta mai danko ne ma ba ta bukatan shi ainihin fulawa ko eh, garin biredi sai kawai ta haɗe shi ta mulmula shi ta uwar gida ta ɗauki ban san irin size ɗin biredin da uwar gida ta yi ba kamar nama ai eh, ne ko eh eh naman nakakke ne ai in babu nakakke akwai za ta daka duk dai na uwar gida ta dai ta samu dai nakakkiyar nama to kin ga ta haɗe wannan to a lokacin nan sai uwar ta rufe shi ya ɗan tsumu sai ta koma kan biredin ta kuma uwar gida sai ta duba ya tashi eh ya tashi sai ta ɗauko shi sai ta yanyanka shi sa nake ce akwai skeli ƙanana uwar gida ta yi ƙoƙari ta ga tana mallake shi saboda wasu abubuwan gara ki bi gwajin da aka baki sai ki fi samun daidai to idan uwar gida ta zo sai ta yanka biredin ta kin ga za ta sa mishi eh, keji 85 ko 75 ko 100 daidai yadda take san girman shi da kuma yawan sa a gida sai uwar gida ta auna sai ta mulmula shi uwar gida ta zo mulmula inda ya zo ta sa a hanta ta mulmula kamar gwallo eh za ta ga baki hmm. ta karkashin inda ta ta yi eh. to ta yi kokari ta sa yatsan ta yatsun ta biyu ta matsi a fatar da shi a da shi ta matsi hmm. sannan tana dan bubbuga shi haka a eh. hannunta to sai ta nemi parchment paper kenan paper gashi ta mm. dora akan tiranta ta dora biredin ta ta dan shafa mishi yar bota ko kuma ta barbada mishi idan kuma a gargajiyance za ta yi kuma ta samu shi wannan tukunya da kuma kwanan gashi nan shi ma a shafe shi da mai sai ta barbada mishi fulawa saboda karya kamu sai ta dora biredin ta akai sai ta sai ta gasa kin ga wancan an gama to amma kafin uwar gida ta saka shi ta gasa akwai lokuta da zaki ga biredin boga yana da dan riɗi a kai to haka yawa uwar ta dauki bota ne sai ta dan shafa a kai ko kwai idan ta shafa a kan shi ainihin danyen fulawan da ta riga ta mulmula za ta gasa eh. sai ta ɗebi riɗin ta wankakke gyararri sai ta barbaɗa tun ba a kai shi da wuta eh, ko kuma habbatu sau da baki baki mm. za ki gan shi ma mm. ana barbaɗa mm. to ko ta barbaɗa su duka ko ta barbaɗa a kai daban-daban ɗaya ɗaya wanda wanda ke habbatu sau da ne ko mai riɗi sai uwar gida sai ta gasa to kin ga idan uwar gida ta saka shi a cikin wurin gashi sai ta dawo wurin nama kuma sai uwar gida ta ɗibi cikin hannunta ko kuma cikin ludayi eh. ta ke amfani da ludai na shan kunu eh. ko kuma na wanda mu caterers muke raba abinci da shi na eh. roban nan ruwan da uwar gida take da shi idan ba ta da shi kuma uwar gida ta wanke hannunta ta gutsari naman ta ta dan sa mai a tafukan hannunta sai ta mulmula sai ta ajiye naman da ta kwa ta dauki cokali daya ta yanka ta aje ta yanka ta aje ta yanka sai ta guda nawa ya rage zai rage kadan sai kaɗan kakkara mu sauran kaga ka gama mm. to a lokacin sai ta dan shafa mai ta fara mulmula a hannunta idan ta mulmule shi duka ta jera shi a tire sai ta aje to uwar gida idan ta zo sai ta saka um, tukunyanta wanda ake gashi wanda baya kama idan ta dora wuta sai ta dan safa mishi mai ko kuma man bota a kai sai ta bar shi ya ɗanyi zafi sai uwar gida ta ɗauko wannan mulmulallen nama sai ta ɗaɗɗora to a wannan lokacin muna ɗaukan kofi na tangaran mai dan nauyi ko ki sa ruwa a ciki sai ki dora akan nama shi wani mulmulallen nama mm. to sai ki kin ga ba dukan bane muke da kayan aiki haka wannan ina bayani ne ga wanda bai da kayan mm. aiki amma ga mai kayan aiki ya sani akwai shi ainihin karfe da ake dorawa akan nama da zai matse sai baje shi sai matse shi eh ya mai da shi daidai cycle din bogan haka ne ma kuma ainihin mulmulalle ne ka zai mai da shi kamar yadda kasan kofin yake sai kofin kamar yadda sai ina ba da shawara sai a ɗauki kofin tangaran mm. a saka mai ruwa mm. ko kankara sai uwar gida sai ta kora akan nama a takitin da dama ya ce sai matse mata shi to kafin ya nuna har ya kai ya taɓa ta ya riga ya rike jikin shi idan kuma tana da tukunyan gashi kin gashi ma aiwaje za ta sa ta sa gawayi ta ɗoɗora to mm. eh, yadda za ta yi dai ya faɗi mm. idan kuma uwar gida tana da shi ainihin karfin ɗora na yin boga falin layin hamsin ta ɗora kawai wannan na ba da shawara ne ga wanda ba shi da ko yana ta ko kuma idan baka kana iya sa a hannunka kamar ka matse shi mm. ya yi faɗin sai ka sa su jera su shi ma duk ana a eh to bakin barbada a jikin shi ainihin frying pan kawai dan kadan din kawai shafawa zaki eh. ai a jikin nama akwai ruwa akwai kuma kit sannan kuma ki manta ila gurin kwabin nan kin dan diga mishi dan man da na ce ka dan diga ai saboda ya dan haɗe kai to sai ki dora za ki gani da kanshi ma kitsa kitsan jikin shi ma ya ishe shi zai zai gasu to idan uwar gida ta gasa za ta ta danna za ta ji yayi tauri to ya fara sai uwar gida ta juya a gefen shi ma ta mm. gasa shi idan har suka gasu sai uwar gida ta cire wani lokaci zai ko zai rika mata kauri bai gasu ba to ta sa wuta da yawa ne sai uwar gida ta rage wuta tana iya ɗaukan ruwa ta ɗan sa a gefen tukunya mm. sai ta rufe tukunya kin gane akwai shi akwai yawancin yanzu uh, um, frying pan tsinmu suna da murafi wani lokaci kuma abin gashin ma mai biyun nan ne mm. sai kawai ki kife shi ya dan ki bashi lokacin shi nuna mm. amma ki rage wuta idan ya yi uwar gida ta dan danna haka za ta ji ya yi tauri to ya nuna sai uwar gida ta cire shi sannan kuma sai ta zo ta dauki ta duba biredin ta idan ya ta fitar da shi ya dan sha iska saboda ta samu sauki wurin yanka mm. to idan ya sha iska uwar gida ta yanka shi wannan frying pan ko kuma abin gashi da ta gasa nama sai ta kikkifa biredin ta a kai. idan ta kikkifa za ta dan bashi effect din gashi sai ya dan gasu shi ma cikin mm, mm. to idan wannan yayi sai shi ma ta fito ta aji to a wannan lokaci idan uwar gida ta zo jera shi tana bukatan ketchup tana bukatan mayonnaise sai uwar gida ta ɗebe su ta hada su a cikin roba ta kada su gaba ɗaya idan uwar gida na so tana iya barbada mishi dan barkono ko dan gishiri don fito da dandano. sai uwar gida ta ajiye shi a gefe nan kuma ga latas ɗinta ta wanke ta ɓaɓɓare shi ba wai yanka shi za a yi ba ta faɗi faɗin shi ake so shi ma ta aji sannan ga cheddar cheese ɗinta ga kuma mozzarella shi ma ta yanka shi ma cheddar cheese akwai wanda yake fitowa ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya a cikin leda ana sayar da shi sai ta ɓare ta aji to a wannan lokacin ne uwar gida za ta ɗauki shi mozzarella da cheddar cheese sai ta dodora akan shi ainihin nama sai ta dan kai shi tukunya ta dan yayyafa ruwa a tukunya sai ta rufe shi ta bashi ta bashi saboda ya samu ya dan narki sai ta dauki shi ma shada ce tsan sai ta saka sai ta mayar kan tukunya mm. sai ta dan yayyafa ruwa ta gefen tukunya sai ta dan rufe shi tiririn shi da din yayi dumi sai sa shi ainihin cheese din sai su dan narke ba wai su narke gaba daya eh, ba zubi ba ya dai narke mm. a kan jiki mm. sai ta fito da shi ta aji haka dayan ma duk mutane nawa za ta yi wa duk ta sa musu cheese ta nar to idan uwar gida ta zo assembly sai ta dauki shi ainihin biredin boga guda daya kin ga da murfin shi kenan sai ta bude sai ta dauki mayonnaise sai ta shafa a kai mm. na farko mm. sai ta dora bangare ɗaya na mm. sai ta ɗauko latas ɗinta da ta wanke ta a sai ta shimfiɗa sai ta ɗauko nama mai cheese ɗin farko sai ta ɗaura kin gane idan ta ɗaura sai ta ɗauko yankakkiyar tumatirinta da ta yanka a tsaye eh. sai ta ɗora guda biyu ko uku sai ta ɗauko albasa sai shi ma ta jera shi ma da dama dai yankan zobe za ta yi eh. musu inda bukatan shi ainihin koren sai shi ma kin ga sai ta saka shi idan ka saka shi to wani ya ishe shi kenan hmm. sai uwar gida ta ɗauko shi ɗayan murfi shi ma ta shafa mishi wannan bama eh, idan kuma da bukatan ma ta ɗora a kai bayan an gama haɗa kuma bayan ta saka albasa ta yi ɗaukar kayan kayan ɗaya eh, sai ta bara barbaɗa shi saboda wani ya fi so yana ci yana jin shi yana jin mai wa cakaf cakap wani kuma bai damu ba mm. to in kana bukata sai ta satina ta riga ta dan shafa abu mai kankace shi a bushe sai uwar gida ta dauko murfi sai ta rufe sai ta saka shi ɗayan bangaren biredi mm. bayan ta shafa mishi nashi baman da ketchup sai ta rufe shi idan da bukatan ta mm. idan da bukatan tsinken nan dai na tsiri mm. to sai a soka shi a saboda ya rike mata shi gaba ɗaya zama gaba daya ya eh, wadan ban awa ga sanan ba sai uwar gida ta jejjera a jikin farantinta da za ta kai kan ko eh. da za ta bada a ci mutane hudu ne biyar ne haka uwar gida ta duka da sauran duk ta jera su saboda kowa in ya zo sai ya dauki nashi ya dora akan farantin shi ya je ya ci kai alheri don wannan ka ci dole fa koshi daga shi zai ruwa Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya. To masu saurare sai ku mana afuwa yau da waya ɗaya ne za mu iya ɗauka amma ga kira nan daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaikum salam. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan Najeriya. To Alhaji Musa ga lokaci na karatuwa a gurguje muna jin ra'ayinka. Lokaci ya riga yau an cinye mana lokacin gaba ɗaya. <laughs> to babu shakka gaskiya al'amari idan muka ɗauki illar fyaɗe a cikin al'umma illa ce babba kuma muna roƙo ma ki dawo mana da wannan maudu'i rana ita domin mu samu al'umma tattauna su ba da shawarwari dangane da wannan abin da yake faruwa ga al'umma ne muku fata alkari Allah sa tashi lafiya Alhaji Musa Garo ba lokaci. gode Alhaji Musa masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fagi da tutaya na gabatarwa da Daniel Brown da ya bada umarni da Mr. Al da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa nake sallama da ku a kasance lafiya. Shirin su ba.